Thank you. Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-21-16. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so ta voa hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum mu da yau ranar Asabar tara ga watan Satumba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Garsa Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceton rayuka a kudancin ƙasar Mexico bayan guguwar gagarumar girgizar ƙasar da aka yi wadda ta yi sanadin akalla mutuwar mutane 61. shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya ce saɓani na kabilanci da ke ƙaruwa a jamhuriyar afirka ta tsakiya na iya ƙara tsoda wato haifar da tashin hankali mai girma tsakanin musulmi da krista kana kuma a nan florida kuma jami'ai na ƙara gargaɗi da cewa lokaci na ƙurewa masu buƙatar fita ganin wannan guguwa ta arma na ƙara doso wurin To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha tara a wani hari da wasu da ba tantance ba suka kai a ƙauyen Anca a yankin Miyango da ke ƙaramar hukumar Basa a nan jihar Filato. A jihar Adamawa kuma rahotanni na cewa kimanin mutane hudu ne suka rasa rayukansu a wanda rikici tsakanin Fulani makiya da 'yan kabilar yankin Kwatai ko menene kowane mataki hukumomi ke ɗauka a halin yanzu? ta al'amura ne ka zan al'amura kan kasance security abin da ya faru ni na kira security na dokar kamar mun zo mun zanna mun yi yanzu sun zo sun zo suka ce to yanzu Wani yadda kuma da yadda ya ba da rahoto a kan cewa a jiya yi kokari a samu wannan mutanen guda biyu. Haka kuma, Nijar da ƙasar Cuba sun ƙaddamar da wani shirin haɗin gwiwa domin yaƙar sauro a dukkan sassan Nijar. Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku. sai wasu kuma daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke aiko mana ta imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceton rayuka a kudancin ƙasar Mexico bayan wata gagarumar girgizar ƙasa da aka yi a yankin ranar Alhamis da ta kashe akalla mutane 61. Hukumomi a garin Kazaka sun ce mai yiwuwa adadin ya yi gaba wato ya ci gaba da karuwa. Shugaban ƙasar Mexico Pena neto ya faɗa jiya Juma'a cewa girgizar ƙasa ta fi wadda aka yi a shekarar 1985 wadda ta kashe dubban mutane. A jawabin da ya yi wanda aka yaya ta a talabijin jiya da yamma, shugaban ƙasar ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku, ya kuma yi alkawalin cewa gwamnati za ta taimaka wajen sake gina yankin. an yi girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 8.2 ne a gabar tekun da ke gabashin mexico kafin tsakar daren alhamis kimanin tazarar kilomita 100 da garin tonala ita kuma ce girgizar ƙasa mafi girma da aka yi a ƙasar cikin shekaru 100 bisa ga cewar shugaban ƙasar yayin da guguwa arma ke karatowa jami'ai a florida sun yi gargaɗi ga miliyoyin mutane cewa lokaci na ƙurewa na ficewa bayan guguwar ta kashe akalla mutane 22 a yankin caribbean ta kuma yi mummuna ɓanna hukumomi a florida sun umarci mutane miliyan 5,600 wato sama da rubu'in al'ummar jihar su fice kafin guguwar ta sauko gobe lahadi Gwamnan jihar Florida Rick Scott ya bayyana guguwar a matsayin bala'i irin wanda jihar bata taba gani ba, ya kuma ce guguwar ta fi faɗin jihar Florida. Scott ya yi gargaɗi da cewa lokaci yana kure mana guguwar ta kusa iso mana. A cikin hirarsu da sashen Turkiya wani ɗan kasuwa a Miami, Alp Inal, ya ce garin ya zama wayan mutane sun bi umarni sun fice daga yankin. Amurka ta bayyana matuƙar damuwa ta kuma ce tana tuntuɓar gwamnatin Myanmar akai-akai dangane da lamarin jihar Ken da ke arewa maso yammacin ƙasar. Cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin musulmi dubu ɗari biyu da saba'in ne aka tilasta wa ƙetare kan iyaka zuwa Bangladesh domin gujewa tashin hankali. Ya ce suna cinna mana wuta, suna kai wa mutane hari, suna harbi suna kashe su. Ina dukan waɗannan mutanen za su tafi, dukansu suna tahowa nan. Wannan kuma macen cewa ta ce take yi suna kashe mu, suna ƙona mu, shine muka taho nan. Gwamnatin Yamar ta ce jami'an tsaronta suna yaƙi da waɗanda ta kira 'yan ta'adda ne da jami'ai suka ce sun kai hari ofishin 'yan sanda suka kuma ƙone gidaje suka kashe farin kaya. Phil Robertson na cibiyar kare hakkin bil'adama ya shaida murya Amurka cewa mai yiwuwa ne labaran da hotunan tauraron ɗan adam na wurare 21 da aka nuna aka ƙona ya saba bayanan na jami'an gwamnati. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce saɓanin ƙabilanci da ke ƙaruwa a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya na iya ƙara haifar da tashin hankali mai girma tsakanin al'ummomin musulmi da Kirista idan ba a ɗauki matakin samun maslaha ba. Mataimakin sakatare mai kula da harkokin wanzar da zaman lafiya a Majalisar Ɗinkin Duniya, Jean Pere LaCrosse ya ce ana ƙara fuskantar wato maganganun ɓatanci na ƙabilanci da ƙarin tashin hankali a jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya kuma ce wannan abin damuwa ne ainihin. Le Croix ya ce hakkin shugabanni ne da kuma duka masu ikon faɗa a ji a jamhuriyar Afirka ta tsakiya su kwantar da hankali. Yaƙi tsakanin musulmi Saleka da ƙungiyoyin Kiristoci masu adawa da Balaka ya ɓarke a shekara ta dubu biyu da goma sha uku bayan da 'yan tawayen Saleka suka hambare gwamnatin shugaban ƙasar Krista François Bozize. wato jami'an wanzar da zaman lafiyar majalisar ɗinkin duniya ya shaida murya amurka cewa ana iyaka ƙoƙari a tura da karin majalisar ɗinkin duniya domin shawo kan illar tashin hankalin da kuma kare farin kaya daga ƙarshe wata fitattar cibiyar agaji tana zargin ƙungiyar tarayyar turai da sakaci dangane da batun gasawa bakin haure da aka tsare a sansanai a libya a kuba da yi musu fyaɗe da kuma kashe su. Ƙungiyoyin mayaka, masu ɗaukar makamai da kuma masu fasa kwaurin bil'adama suna cikin masu gudanar da irin wannan tsari. Masu kushewa lamura suka ce ƙungiyar tarayyar Turai tana tallafawa ƙungiyoyin da nufin rage ƙwararrun wato kwararar bakin haure da ke bi ta tekun Baharam. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. To za mu buɗe taskar rahotannin namu ne a jihar Filato inda rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha tara a wani hari da aka kai ƙauyen Anca da ke karamar hukumar Basa. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha tara a wani hari da wasu da ba a tantance ba suka kai a ƙauyen Anca a yankin Miyango da ke ƙaramar hukumar Basa a nan jihar Filato. Kwamishinan 'yan sandan jihar Filato Peter Ogunyawo ya shaida wa manema labarai cewa bakwai daga cikin waɗanda aka kashe maza ne da mata shida da yara ƙanana shida yayin da biyar da suka samu raunuka ke karɓar jinya a wani asibiti a Miyango. suspected to be attacked going from house to house to kill innocent citizens who are sleeping. Uh, as we speak, Ya ce maharan wanda ake zaton Fulani ne sun kai hari a ƙauyukan inda suka bi gida-gida suka kashe mutane da basu ji ba basu gani ba yayin da suke bacci. Kwamishinan ya ce bai kamata jama'a su rika ɗaukar doka a hannunsu ba. This attack probably must have been a reprisal attack following the killing of a Fulani boy uh, a few days back. ya ce wannan harin watakila harin ramakon gayya ne bayan kisan wani yaron Fulani a kwanakin baya. Ya ce abin da ya ba su mamaki shine jami'an tsaro sun yi zama da al'ummomin Fulani da kabilun da ke yankin, sun kuma damƙe mutane biyar da suke zaton su ne suka kashe yaron Fulanin kwatsam sai ga wannan taɓargaza. A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Filato ta yi tur da yunkurin wasu na ruguza zaman lafiyar da aka samu a jihar. A wata sanarwa da ke da sa hannun sakataren gwamnatin jihar Filato Rufus Bature ya ce gwamnati ba za ta lamunta da wata barazanar tsaro a jihar ba. Sanarwar ta ce gwamnati da jami'an tsaro za su yi duk mai yiwuwa wajen bankaɗo duk wani da ke da hannu a wannan mummunan aiki. Sanarwar ta ce gwamnati ta umarci jami'an tsaro su ɗauki matakan tabbatar da ba a kai hari ko na ramuwar gayya ba a duk ƙananan hukumomi goma sha bakwai da ke jihar. Sanarwar ta kuma ce hukumomin tsaro na kan aiki wajen gano musabbabin kashe-kashen a ƙaramar hukumar ta basa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Allah ya kyauta a gaida Zainab Babaji. A jihar Adamawa kuwa rahotanni ne ke cewa kimanin rayuka hudu ne aka rasa a wani sabon rikici da ke neman barkewa tsakanin Fulani makiyaya da kabilun yankin Kwatai a yankin karamar hukumar Gire. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani. rahotanni da ke fitowa daga yankin sun ma tabbatar da cewa rikicin na neman tashi ne biyo bayan kashe wasu fulani makiyaya biyu inda su ma fulanin suka kashe wasu mutanen yankin biyu a wani harin daukan fansa kuma kawa yanzu tuni wannan lamari ya kai ma ga soma kona gidajen fulani makiyaya a yankin kamar yadda dai shugaban karamar hukumar giya alhaji husaini masu ya tabbatar wa manema labarai ta waya. da jiya kuma sai suka sake da daddare suka je eh, inda fulani suke suka je suka kona gidajensu suka ɗebe musu kayayyaki suka kashe dabbobinsu suka kori abin awakin su wajen garfe guda biyar suka tafi da shi yanzu fulani ne da ina ji dai kusan ma suna haɗa kawunan su akan su ba za su dan sake ɗaukan fansa yau da safe ma mutane ne su sake fita sun tafi ta wajen gefen area fulani ne kusan fulani ba yanzu sun gudu sun bar wuraren su sun bar gidajensu. to wai kowane mataki ma karamar hukumar ke ɗauka a yanzu domin daidaita lamura haila daga shugaban karamar hukumar. daidaita lamura dai zama almura kan kasance security da ya faru ni na kira security na local government mun zo mun zanna mun yanzu sun zo sun zo suka ce to yanzu kamar area commander yadda ya bada rahoto akan cewa a jiya yi kokari a samu wannan mutanen guda biyu in kuma akwai tabbaci wannan mutanen ne Da were nowhere to be found a gane ya confirm an kashe su mutanen da aka zo aka suka reporting kawunan su da majinin da ya ne su nan mutane din su bayyana idan sun bayyana kaga za san yaya za a yi amma ya bayar zuwa ran talata to sai dai ku anata bayanai rundunar 'yan sannan jihar adama ta bakin kakakinta sp usman abubakar ta ce 'yan fashi da makami ne masu kai wannan hari wanda don haka mata bukaci jama'a da suke sa ido. suka ga tare hanya suke suka yi barnan nan da aka yi din mutane su ci gaba da ta samman kara ce za a zauna kara zube a ce za a bari ma komai ma jaman tsaro saboda ka ga mutane mugayen mutane nan suna daukan ko kuma suna ganin daman da sun san jaman tsaro ba sa kusa da irin wayannan mutanen nan suna iya kai barnan nan kafin a kawo musu agaji kuma suna ga sun sun galabaita ko kuma sun dama dai a baya wannan yanki ya fama da tashe-tashen hankula da ke da nasaba da faɗan ƙabilanci a tsakanin waɗannan al'ummu biyu lamarin da ya ja asarar rayuka da kuma dukiya batun da mako ya kai gwamnatin jihar kafa kwamitocin sasantawa ko da ke kawo yanzu da alamun ba a so mahaifar ɗa mai ido ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya zauna lafiya al'umma ta kasa ta To Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. A jamhuriyar Nijar da ƙasar Cuba sun ƙaddamar da wani shirin haɗin gwiwa mai kunshi da ayyukan fesa maganin sauro wanda ya kwashe kwanaki casa'in ana gudanarwa a lahirin yankunan ƙasar Nijar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulamu Mana Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani. karya lagon zazzabin cizon sauro ta hanyar fesa magunguna a gotoci da tafakuna da zumar lalata ƙwayayen sauro da ma sauran da ke addabar jama'a bayan watanni kusan uku ana tafka ruwan sama shine manufar wannan shiri na haɗin gwiwar gwamnatin Nijar da ƙasar Cuba. In ji shugabar hukumar yaƙi da masassar cizon sauro PNLP Dr. Hadiza Madam Jarmakwai. mu dai gudunmawar mu ne ne mu zo mu kashe sabro mu kashe kwayoyin sabro kun ga dai ga ruwa nan ga cikin shi sabro yake kwai in yayi kwai kuma sabro ya tashi ya shiga gidajen mutane akwai magani da gubernamakin Niger ya ce wanda ya bamu mu dora zuba cikin duk inda ruwa ya kwanta da cooperation cuban ita ma ta zo ta kama mun akwai motoci sai sun yi kwana ashirin suna gudu cikin garin yamma cikin karce suna zuba wannan magani na kashe sabro Shirin wanne za a shafa watanni uku ana gudanarwa zai shafi jihohin Yamai, Doso, Maradi da Agades a rukunin farko, kafin daga bisani a isa a Zandayar Difa, da Tilaberi. Kuma a cewar ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara, ba idan motocin da aka yi tanadi za a yi amfani da jirage masu safkar angulu don tabbatar da cewa ba a yi tsambaye ba. Domin kwantar da hankalin al'umma hukumomin kiwon lafiya sun bayyana cewa yanzu dai kun gani fiban sun gwada muku harshen shi suka yi kenan babu wani kaikai babu wani hukata ta so mini babu wani tari wannan maganin bai da lahanin komi mutane su kwantar da su bai da wata cuta sai dai ya kashe sabro bakin yau dai mu ga sabro ya rage masasarar cizon sabro na kan gaban sahun cututtukan da suka fi haddasa mace-mace a nafiyar afirka akasari mata da yara ƙanana kuma a cewar masana nijar na daga cikin kasashen da wannan matsala ta fi kamari a sakamakon raunin matakan tsafta a birane da karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. To a gaida Sallamu mana barma, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha shida na safe ga shirin na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na ansoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari karamar hukumar Yusufari jihar Yobe mai son sanin ko shin akwai wasu ƙasashe a duniyar nan da ba su cikin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dalilansu. Za kuma a ji ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin garin Palmera da ke ƙasar Siriya. To bari mu fara da ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari. mai son sanin ko akwai wasu ƙasashe a duniyan nan da babu ruwansu da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dalilansu. Idan Malam Mele na saurare, to ga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna, Dr. Salisu Bala da ansarka. Tambayar ta gaba ita ce wato wasu ƙasashe ne waɗanda ba su karkashin wato Majalisar Ɗinkin Duniya. Alal hakika ba kowace ƙasa ce take karkashin mulkin take karkashin wato majalisar ɗinkin duniya ba. Hmm. Asali ma majalisar ɗinkin duniya ta samu ne a samakon yakin duniya na farko da kuma yakin duniya na biyu. a Akwai wani abu da ake kira Basel Treaty wato yarjejeniya ta Basel da aka yi ta a kasar wato Faransa. Hmm. Wanda ita ta haifar da wani abu da ake kira League of Nations daga baya kuma League of Nations ya haifar da wato majalisar dinkin duniya wato united nations kenan mm, mm. waɗannan ƙasashe waɗanda ba sa ƙarƙashin wato majalisar dinkin duniya sun haɗa da yankin vatican wato vatican din nan wato za a iya cewa ita ce ƙasa mafi ƙanƙanta a duniya mai cin gashin kanta mm. wanda wannan yanki yana ƙasar italiya ne a yanzu wato yana bangaren kasar italiya a yanzu hmm. kuma an gina shi sha ɗaya ga watan fabrairu na shekara ta dubu ɗaya da tara da ishirin da tara wanda yanki ne da ke karkashin jagorancin pop idan ba a manta ba a vatican kamar da muka ambata kuma yanki ne wanda yake da ganuwa kunci katanga wanda take kewaye da yaran hmm. kuma garin yana kewaye da kasar rome a cikin kasar italiya kamar yadda na ambata wato an kafa garin sha daya ga watan fabrairu na shekara ta dubu daya da dari tara da ishirin da tara kuma headquarter ne na cocin roman katolika to wannan vatican din ba ya da wani abu da ke da ya hada shi da majalisar ɗinkin duniya hmm. illa dai kawai idan aka yi wani abu ba daidai ba shugaban wannan kasa wato shugaban wannan yanki wato pop paul pop hmm. Mr. Roman Katolika zai iya fitowa ya magana da yawun jama'a da ke ko'ina a duniya mabiya addinin Roman Katolika. Hmm. To wannan yana daga cikin yankin da baya da alaka da majalisar ɗinkin duniya. Hmm. Sai kuma kasar Palestine wanda ake gwagwarmaya tsakanin Falastinawa da kuma abin da ya shafi zama zama a hmm. A wani lokaci da shekara ta dubu biyu da sha ɗaya zuwa shekara ta dubu biyu da sha biyu mutanen kasar falasɗin sun nemi a ba su yancin gashin kansu su dawo karkashin hmm, su zama memba na mambobi na majalisar ɗinkin duniya amma ba su sami hakan ba ta samu ba A wancan lokaci kada a manta cewa wuri ne wanda har yanzu ana rikici a kan shi tsakanin yahudawa da kuma abin da ya shafi falastinawa mm. sannan akwai yankin taiwan shi ma bai da wata alaka da majalisar ɗinkin duniya mm. ah, wato da majalisar duniya tana kallon taiwan a matsayin wato wani tsibiri ne ko kuma wani kili da ke karkashin mulkin kasar wato china To sai kuma ansar tambayar Sa'idu da Maturu mai son jin tarihin garin nan na Palmera da ke Siriya. To idan Malam Sa'idu na saurare, har ila yau dai ga Dr. Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna da ansarka. Kamar yadda tarihi ya nuna mm. yanki ne wani yanki ne da cikin ƙasar Siriya. Mm. Sannan ah, yana da daddaɗan tarihi. Mm. saboda tun zamanin annabawa da suka gabata ake magana a kan wannan yanki hmm. amma ba a watsar da yankin ba sai da a shekara ta dubu ɗaya da dari tara da talatin da biyu a lokacin da ƙasar syria ta hana kowa shiga wannan yanki ta kuma danka shi a ma'aikatar wato adana kayayyakin tarihi na wannan kasa ta Siriya. Hmm. A ƙasar wato yankin Palmyra yana da abubuwan ban mamaki. Misali wannan yanki kusan za a iya cewa akwai wasu wurare da ake magana akan tadmur kuma wannan tadmur ɗin yana ɗaya daga cikin sunan sunannakin wasu ɓangarori daga cikin wannan yanki na palmera hmm. kuma mutane sun zauna a wurin shekaru da dama kafin haihuwar annabi isa hmm. wasu ma suna cewa akwai alamun da suke nuna wuraren da mutane suka zauna a kusa da wani wuri da ake kira ifka hmm. wanda yake nuni da irin kayayyakin sarrafawa na dutse da dan adam ya samar don amfanin kansa a musamman a shekara ta dubu bakwai da dari biyar kafin haihuwar annabi isa hmm. to bayan nan akwai wasu tsaunuka wanda aka gina su da ƙasa shekara ta dubu biyu da dari biyar kafin haihuwar annabi isa sannan idan muka duba bisa tarihi za mu duba abubuwa uku wanda suke ba da nuna asalin wannan wurin misali za mu iya duba wani abu da ya shafi bible hmm. za mu iya duba wani abu da ya shafi tarihi da larabawa suka rubuta hmm. za kuma mu iya duba wasu abubuwa da mutanen jirkawa su ma suka rubuta misali da aka duba littafi na biyu a cikin chronicle wato littafin bible hmm. wato za a ga inda wato a littafi na hudu littafi na biyu cikin chronicles wato tsura ta takwas aya ta bakwai inda yake magana akan wannan wuri na palmera hmm. wanda aka fi sanin shi ko kuma aka ambace shi da sunan tadmur hmm. wanda gari ne da aka yi shi a cikin sahara wato sahara desert hmm. wanda su a wannan bisa tarihi kamar yadda littafin bible ya nuna ya nuna cewa wani burbushin gari ne wanda wato annabi suleiman ya gina ko kuma jama'ar da ke karkashin annabi suleiman suka gina hmm. kaga matakin farko kenan na bisa asalin wannan wuri hmm. sannan akwai wani Flavius Josephus shi kuma wani masanin tarihi ne na girka wanda ya ambaci sunan falmera ya kuma danganta shi da zamanin annabi suleiman amma ya ambace shi a cikin wani littafi nasu da ake kira antiquities of the jews hmm. ma'ana wato burbushin kayayyakin tarihi wanda suka rage nan mutanen yahudawa hmm. a wannan yanki wannan za a same shi a cikin littafin antiquities of the jews wanda a cikin littafi na takwas hmm. wanda shi wannan flavius joseph ya rubuta hmm. sannan akwai kuma rubuce-rubuce na larabawa saboda kasan siriya tana da alaka da larabawa kasan larabawa ce hmm. kuma larabawa 'yan kasuwa suna zuwa wurin wato su kuma abin da suka rubuta suka ce wannan yanki na palmera da ke cikin sahara wato tarihi ya nuna cewa a zamanin annabi suleiman aka samar da shi kuma waɗanda suka gina shi aljanu ne waɗanda suke bibiyar annabi suleiman To sai a kasance da mu mako mai zuwa don cin ansar tambayoyi kan garin Palmera da ke Siriya da kuma kasashen da babu ruwansu da Majalisar Ɗinkin Duniya. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To a gaida Ibrahim yanzu kuma ga wasu daga cikin kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu kuke rubuto mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau cewa waye, mulkin adalci da sama matasa ayyukan yi su ne kawai za su ka ƙarshen kurare 'yan Afirka zuwa Turai. Ba wai aukin tarukan shan shayi ba, saƙo daga Malam Baffa Hamza Gadari. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa, To al'ummar jihar Florida ta Amurka, shawara ta rage ga mai shiga rijiya. gyara kayanka dai bai zamo sauke maraba ba. Ya kamata ku bi umarnin hukumomin ƙasar ku ku gaggauta tashi sakamakon ibtila'in guguwar irma da take kan hanyar zuwa muku. Idan kunne ya ji, to jiki ya tsira. Sako daga Husaina Alhaji Umar Fo'eba da Sadiya Isa mai kati gashuwa. Shi kuma sakon Alhaji Abubakar Jibrin Dango saucewa yi, shishigin da ƙasar Amurka ke yi wa ƙasar Koriya ta Arewa shi ne silar da makaman nukiliya da ƙasar take yi. don haka kowa dai ya tsaya a matsayar shi. Saƙonmu na gaba cewa yi a gaskiya ya kamata gwamnatin APC ta dinga cizawa tana hurawa, domin talakawan da suka zaɓi jam'iyyar suna cikin halin su Saƙo daga Baffa Haruna Bajoga. Saƙonmu na ƙarshe a yau cewa yi to mahukuntan Najeriya idan har ba kwa son talakawa su ci gaba da gaya wa duniya suna cikin halin ƙaƙa na to kore ka kyautata musu domin a zahirin gaskiya canjin da kuke ikirarin kun kawo na mai haƙar rijiya ne. Saƙo daga mutarar ɗan ma'azu baban Khalifa Jikar Kande da Aminu Kano mai da Garku da Usman Aliko da Magun jihar Yobe. To ma da wannan koma kaga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceton rayuka a kudancin ƙasar mexico bayan wata gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a yankin ranar alhamis da ta kashe akalla mutane 61 hukumomi a garin sun ce mai yiwuwa adadin ya ci gaba da karuwa shugaban ƙasar mexico ya kuma faɗa jiya juma'a cewa girgizar ƙasar ta fi wadda aka taɓa gani a cikin shekaru ɗari. to madalla masu mu anan shirin namu na yanzu baki sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Jona. Nisar Filhashin Hashim ke cewa sai mun sake dawa da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana. Salamu alaikum.